haka shi ne mu duk abin da ya ja mana ya ja mana ya malam sabon Allah tun da yanzu ka duba na arba'in fa da biyu saƙo zunubai na sanya ma'abocinsu daga kaskanta ai malam ba ka yanzu da masu karatu masu kaza malam muna tsabtance. ba mutum ɗaya daga cikin wanda zai magana ji tsoro ɗan eh? wanda zai a kama wannan sai dariya da zage shi a kama wancan sai eh, ba ne mutunta cikin mu mun haɗa mun dunkule ma zaga zaga dariya kan zage zai za su watsi je ba musu tsaba kaji ne in ka watsa tsaba sai su ce muna jin zafin wannan magana amma kuma ta yi kama da gaskiya eh? in dai mutumin da bai san shi da kuɗi ba ai malan kaza ce har za a baka kuɗi ka bar abin da kake kai kuɗi ne gaskiya hmm? ai ko an karkanta ana wani ba san ka an dawo da kai al-ma'siyatu saqo taj'alu sahibuha tana mayar da mai sabon ya kasance mina safalati askafalan suna da yawa amma saƙo na mai da mutum zama daga cikin ƙasƙantattu to wannan ba magana a babin abin da ke ciki matashi kenan domin ukubatiha daga cikin ukubobi na zunubi annaha su zunubai taj'alu sahibaha suna sanya mai su ina safalati ba da an kana muhayya'an bayan da san Allah ya tanade shi ya yi masa tanadi li an kuna min al'adiyya ya zamo daga cikin manya-manya sai kaman wa'ancan me yake da sunan eh, ya ana jiya wanda muke karanta fa aqabahum nifaqa farkon kuma haka su da mai karatu maganan da ma'anin wafa'u bil ahadi go cika alkawali cika alkawali idan misali mutum ya kafa cika alkawali a nan abun da abin zai mayar da shi sai mutum koma munafiki duk wanda isa ba alkawari ya ci gaba da wannan ɗabi'arsa to da Allah ya shirye shi mutumin kirki na irin abun nan amma dalilin saba alkawari sai Allah ya ɗauke shi daga cikin mutanen kirki ya maishe shi mutanen mutumin banza duk da an ɗauke saba alkawari ma shi ba karfa zunubin ne sai daidai da wannan ɗin daga nan sai kuma munafiki daga nan kuma ina da wahala ya dawo sun da falon mazagu zaga Allah qulubahum to kaga ne eh, sunan da yake da sunan eh, muhayya'an ba an shirya shi Allah ya masa tana da zai zama wani abu zunubai sai su maishe shi kaskantacce larabcin kawai annaha zunubai kenan ko ta ja'alu sahibaha na sanya mai zunubin ɗin mai zunuban nan mina kafalati ba da an kana muhayya'an bayan da can Allah ya tanada shi li an yakuna min al-aliyya da zamo daga cikin madaukaka fa inna Allah khalaqa khalqahu ai kun ji Allah ta'ala ya halitta halitta fa kismaini aliyatan wa safalatan wayannan masu mutunci ne masu ɗaukaka wa'yancan kuma kaskantattu ne wulakantattu وجعل العليين مستقر العليا سيسان يا عليين سنان وليني نني ما تتران ما سدانا جنن نني جي ار واسفل سافلين ان انسان كو كركشن قسن قفا سجينو مستقر الصفلة نني ما تتران قاس انتتو وجعل على Nan Allah ya sanya masu masa ta'a masu masa ta'a ainihin Allah ta yi san su a alina fi duniya wal akhira ne masu karanci duniya da lahira wa ala ma'asiyatihi masu saba masa al-asfalina sune kaskantattu fi duniya wal akhira idan mutum ya samu kansa ya yi ƙasa da abin da iwa Allah abin da bai faru haka kawai kama ja'ala alu ta'atihi kamar yadda ya sanya masu masana'a akrama khalqihi alaihi mafi darajar halitta gare shi wa ala ma'asiyatihi masu taƙonsa kuwa ahawana khalqihi alaihi ta yi magana ma'asili ta yanzu me ake nema a cimma mutum ya bar sabon nan domin ya nemi zamowa daga alina wadda alal izzata li ha'ula'i Allah ya sa izza da daraja ga wa'annan suwa masu da wajillata wasu gara Allah ya sa ƙasƙanci da wulakantuwa لهؤلاء من أسفلين الكفر كما في مسند أحمد كما يد حديث يزور عبد الإمام أحمد رحمه الله من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت بالسيف حتى يعبد الله لا شريك له Allah ya toro ne da takobi ana yaki sai an kullata a ci kaɗansa ko da ba za ka yi musulunci ba dole sai ka tsaya karkashin musulunci kalibatun lahi ta zama oliya ba kuma ba za a ce dole kai addini ba za a ce maka kayin kana so amma fa ko ba za ka yi addini ba dole ka zama karkashin musulunci shikenan kawai a duba yadda suka juya magana nan suka ce su kuma yanzu sai sun juya ta suka ma juya dole ko addini za ka sai ka zama karkashin demokuraɗiyya dole sai da suka mayar da kalimatin demokuraɗiyya al'uliya wa kullu kalimatin fasila muna ji muna kallo mai kai mu haka ai san ta sabon Allah ya sai mai da maka kuma ma wata masifan ko daga cikin musu da musamman ka fukanta su ne ba mu Eh? wallahi ba ba san muna kafanci ba kuma ka dubo ma duniya me za mu da shi jama'a wallahi akwai su samari akwai su yan baiwa a kwakwalwa ko ce kwakwa kowanne fanni a duniya muna da yan baiwa a ciki amma da muka bar Allah Allah sai ban mu kamar tumaki jama'a mun fi taba Allah kuma mu tsaya mu gane da matsalan mu fa da matsalan mu fa magana mu ne na ji ai malam tana da abin nan malam ka ga sai maka cika alƙawari daga cikin baka cika alƙawari kawai aka ɗauka fa aka waye gari wannan cika alƙawarin da shi kaɗai muka gyara za mu iya gyaruwa kaga ba amana babu gaskiya babu babu su wannan ba kaɗai an gama ba amana ba gaskiya ba kanewa to da ya za mu ɗauki ta kuɗi mu ce mutane ko zama karkashin musulunci musulunci ya fi adalci ko kuma ku shigo cikin musulunci ko in ma ba za ku yi musulunci ba to dole ko ga ƙarƙashin musulunci amma so suka a suka tabbatar da duk kowace karace to dole ba su hana a yi musulunci a bayan duk ko kuma karkashin demokuraɗiyya ku gyara tsari harkar nan ciki suna cewa ai in ana neman musulunci demokuraɗiyya ita ce musulunci demokuraɗiyyar da sauƙaƙe saboda rashin musulun sani musulunci hatta yi wa badallaha la sharika lahu wajen ila rizqi haka annabi ce an abun abinci na taka jilli shi. ƙarƙashin mashina wajen ila zillata Allah ya riga ya sanya kaskanci wacce gara da kankanta ala ban khalafa amri abin ban haushi na ji ne ya karanka sai eh, ba ka san ba ba ka san karen ba ba ka san kuma yadda ba hmm? فكلما عمل العبد معصية جلو في النباوة يا أي تطبو نزل إلى أطفال درجة نزل درجة إلى أطفال جماعة قدوا في عند كسابة الله الله ذي سوكر في كفا كفا كفا إذا كان منذ بعض منذ بعض ورور wala ya zaɓi fi nuzulin mutum ba zai gushe ba yana sauka yana sauka hatta ya kona min Allah asalina duniya huwa ukhrahu har ya zama daga cikin kaskantattu a wannan gidan a lahira ma kaskantattu za a tashi wa kullama amila ta'a duk lokacin da mutum aikata ta'a yayi ta'a irtafa biha daraja a tana da riba ban da fa'ida da ta ba mutum na karawa yana karawa wala ya zalu fa'i ba zai gushe ba sama ike sama ike sama ike hatta ya kona min al'alina Allah mun gode ba muna roƙonka yadda ka ganar da mu Allah ka taimake mu mu yi aiki sai sun da ba za mu yi aikin nan ba da taimakon da iksiru nan ne zai shiga iyaka na abudu wa iyaka na sa'i Allah idan ba ka taimake mu ba za mu iya da gaskiya mun kanta wa kada yastami'u bil abdi fi ayyami hayatihi as-su'udu min wajhi wan nuzulu min wajhi ga gidan mu nan rubuta ba shi wani mutum ne ito yake cewa aka ce masa ya ce kowa sunansa na ƙwar'ani sai ce yi bai da sunan shi ba amma tun da yana jin larabci bai ɗauko daga fatiha ya ɗauko yana tafiya yana tafiya ya yi magana yan aljanna ce gaskiya ba na nan kai ne, sai dai na fata sai aka ba magana yan wuta aka yi magana yake kai gaskiya ba na nan sai dai ina neman dai Allah ya tsare ni amma dai zalla ne dai ba yin aikin wa'annan nake ba sai zo kan ayan Allah zai na kala to sai a ti me amali salimi ya aya ma eh? akwai kalatu واخر سيئة سيئة واخر ابن واخر سيئة سيئة تو غاني سيئة والله الله يا انا ina cikin Qur'ani نين nan ni ne na san ba muna na zalla nake ba ga Allah na ba zalla nake ba ga Allah da izo nan sai ce gani anan to shi ma wannan wasu wani ce gamu anan ba kadai sabi ulil abdi ana samun haɗuwa ga bawa fi ajami hayatihi a suudu min wajhi shi gaba ta wata fiskar ko wannan zolo min wajhi da faɗuwa ta wani ɓangare ba ya yi kama wa ayyuhuma kana a galaba to sai dai ba haka fa za a ci gaba da fara duk wanda irin jaye a kafa kana min ahalihi idan kasa tafi yawa mutum ya zama yan kafa idan ci gabansa ya yawa ya zama cikin yan sama falata na fasil mota na fi suna falaita man fa'ida mi'atu daraja ai wanda ita da daraja ɗari bai kasa wani zala daraja mahida kaman kana bil'aksi ko wanda shi kuma ya faɗi daraja ɗaya ya ɗaga da daraja ya faɗi daraja dubu kenan ko ni'a ne ishe ni'a ne ya faɗi daraja ɗari kuma ya ɗaga da daraja ɗaya ai gaba daidai suke ba wannan ya ɗaga ɗari ko eh, ya aikata ya faɗo daraja ɗaya ba in an jiya ba sa zama iri ɗaya to sai mu tashi wa bakin yi a yanzu